yau za mu yi darasi na tara insha Allah za mu tashi askarun nau askarun nau wato zikirin da ake yi lokacin yin bacci ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa waɗanda yake yi kafin ya yi bacci ko ka yi su gaba ɗaya ko ka ɗau wani yau gobe kuma ka ɗau wannan na farko ما ليتي يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ثم يمسح بهما ما استدعى من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات ما نيتي يجمع كفيه wato idan mutu ya zai tattara ainihin tafin hannunsa guda biyu wato ya haɗa su wuri ya haka, kamar mai karɓan addu'a sun mayan fusu fi sannan sai yi tofi a ciki a cikin hannayen ko ya zama tofi mai ɗan yawu kaɗan ba da yawa ba ko kuma ya zama na babu yawon ya tofa iska kawai kamar yadda wasu suka fassara fa yaqra'u fihima sai ya karanta a cikin tafin hannun nasa wayannan surori guda uku qul huwallahu ahad zuwa karshe da falaqi da nasi idan ya karanta thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadi sannan sai ya shafa da hannayen nasa duk inda ya samu iko na jikinsa ko ina ya shafa a jikinsa bayan ya karanta wayannan surori yabda'u bihima ala ra'sihi zai fara da shafa hannayensa a kan kansa wa yi da fiskansa wato daga sama zai ɗauko wa ma aqbala min jasadihi da duk abin da ke gaban fiskan abin nan gaban jikinsa in ya shafi kansa da fiskansa sai ya shafa jikinsa ta gaba sannan sai dawo ta baya ya shafa zai yi hakan salah ya kwalu zalika salasa marra zai aikata haka sau uku zai aikata haka sau uku wannan ya inganta hadisin bukhari da muslim wanda aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya taro zuwa ga shimfiɗansa a kowane dare yakan haɗa tafin hannunsa guda biyu sannan ya yi tofi a cikinsu sannan sai ya karanta waɗannan surorin قل هو الله أحد da قل أعوذ برب الفلق da قل أعوذ برب Nas, sannan sai ya shafi jikinsa duk inda ya samu dama ya fara da kansa sannan fiskansa sannan ya fara da ta gaba gaban jikinsa sannan ya shafi bayan ina aikata haka sau uku hadisin bukhari da Musulmi. kul huwallahu da falaki da nasi mun fassara su a can baya ba sai mun mai ta yanzu ba sai dai wannan hadisi akwai iskali a cikin sa akwai iskali a ciki me iskalin shine zahirin sa ya nuna sai kai tofin kafin ka karanta kul huwallahu da falaki da nasi kamar yadda ya faɗa haka haka ya zo a hadisin ma ya jama'u kaffai ya haɗa tafin hannunsa biyu haka ya haɗa su wuri ɗaya sun mai yanfutu fi ma sannan sai tofi a cikinsu fai ya ƙara'u sannan ya karanta don an sa fa'un sai ya karanta Kula a uzu birabbin abin nan, هو Allah da kula a uzu birabbin الفلد da kula a uzu birabbin nan. sai an yi karatu ne ake tofi ko tofin ake farawa kafin a karanta yanda dai aka saba a dukkan yadda hadisai suka nuna da yadda ake rukiya sai an karanta sannan a tofa wannan kuma hadisin zahirin sai nuna cewa sai an tofa kafin a karanta to sai malamai suka yi masa fassara kala-kala domin babu wani malami daga cikin magabata da yake sai ka yi tofin kafin kai karatu ba wanda ya fahimci wannan haka duk da cewa yanda lafuzan suka jero za ka iya fahimta haka amma ba malamin da ya faɗi haka suka ce don ba fa'ida sai ka karanta ka tofa to me ake nufi da ya jama'u ka fai sun ma yanfusu fi ma ya karau da ma wawu ne aka sa waya karau za a ce a ah, waya karau ne wa yanfusu alwawu la tufidu tartib ga wanda ya san nahau sai a ce in wawu ne ba matsala ba ne za a iya takadimi da ta'khiri saboda haka malamai suka ce sun mayan yanfusu na sai ya yi niyan yin tofi ya yi azama zai yi tofi amma idan ya karanta kulhu wallahu da falak da nasi in ya karanta sai ya tofa ko kuma abin da ake nufi kowane karatu in ya yi sai ya yi tofi in ya sake wannan karatu ya yi tofi in yi wannan tofi ma'ana ka karanta kulhu wallahu sai ka tofa ka karanta falaki ka tofa ka karanta nasi ka tofa sannan sai ka sake dawa ka kara maimaitawa ka sake dawa ka kara maimaitawa shi yasa aka gabatar da faɗan tofin kafin a faɗi kira saboda za ka yi karatu ka yi tofi sai ka sake wani karatun kai wani to ka sake wani karatun a haka har kai sau uku ko wace sura in ka karanta sai ka tofa in ka gama ta kai ta gaban ta ka tofa ta gaban ta ka tofa sannan daga ba kuma ka sake karawa har sau uku wasu ka ce shi yasa aka fara faɗan tofin da farko kafin karatu amma abin da ake nufi shine sai ka karanta kafin ka tofa sai ka karanta kafin ka tofa wasu malamai suka ce ko dai wannan masu riwaya ne suka yi kuskure suka yi wahami ko masu rubutu mai riwaya wanda ya rawaito hadisi maimakon ya ce ya jama'u ka fayi ya qara'u fihi ma qul da falaki da nasi sai ce mayan yanfutu fihi ma sannan ya yi tofi a cikin hannu maimakon ya faɗi haka sai ya kuskure ya gabatar da tofin kafin ainihin wato abun nan kafin karatu sai da wani malami ya musu rage ta a asiqat arwatu asiqat bai kamata a hada su ba amin a adalai bai kamata a ce sun yi wannan kuskuren ba musamman hadisin bukhari da muslimi sai dai haka lafuzan hadisin suka zo yanda Aisha ta karantar da shi amma abin da ake nufi a gabatar da karatun kafin tofi kamar yadda Allah ta ce fa iza qara'ta al-qur'ana zahirinsa in ka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaitan in ka karanta alqur'ani ka gama to sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai yanzu da ta'awizi ake farawa babu malami guda ɗaya da ya fahimta daga wannan aya yace sai ka gama karatun ka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'a in ka zo fara karatun sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan sai kai kira ka amma zahirin ayan tace fa iza qara'ta alqur'ana in ka karanta alqur'ani fasta'iz billahi ka nemi tsari da me daga shaidan kenan na nufin fa'iza a ratta qira'at alqur'ani in kai nufin zaka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaidan to wannan ma in kai nufin ma'ana zaka in ka karanta wa'annan in ka karanta wa'annan abubuwan to kai tofi shine ake nufi wasu kuma suka ce masu rubutu ne nusa su suka yi wannan kuskuren akwai wasu mutane sana'ar su kofi lokacin ba inji na buga littattafai in ka son bukari sai ka zo ka biya shi kuɗi shi ya iya rubutu da sauri sai ka aro littafin wajen wani malami sai ya kofa maka sai ya mika maka sai ka biya shi to garin sauri su suka canja wannan haka wani ya fada wannan kuma zai iya da yawa ana samun yin wannan kurakuren a cikin littattafai wanda masu rubutu ne saboda gaggawa sai su yi kuskure a cikin rubutu amma malamai suna ganewa suna gane haka ne saboda haka ala ayi halin abun da wannan hadisi yake nufi dai, ko da baka gane yadda fassaran take ba sai ka karanta kul huwallahu da falaki da nasi sannan kai tofi a hannun naka sannan ka sake karantawa ka tofa ka sake karantawa ka tofa sannan sai ka shafe jikinka gaba ɗaya ka fara da sama kanka fiskanka ka shafe ko ina a gaban jikinka sannan ka koma bayan jikinka ka shafe da fatan ubangiji ta'ala ya tsare ka daga wannan shi yasa Aisha tace manzala ta salama idan ya zo kwanciya a wurin ainihin shimfiɗansa to yakan haɗa tafin hannunsa ya karanta wa'innan surorin sannan ya shafe jikinsa gaba ɗaya sau uku wannan in kai haka ubangiji ta ala zai kare ka daga dukkan kowane irin sharci addu'a ta gaba ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi man dhal ladhi yashaa'u 'indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima shaa'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan ita ce ake cewa ayatul kursi mazala ta sama yana karanta ta kamar yadda bukhari ya rawaito hadisin daga hadisin abu huraira hadisin abu huraira wanda ke manzala ta sama ya karantar da ita abu huraira radiyallahu anhu yace manzala ta sallama ya bani gadin zakkan ramadan na kula da ita kada wani ya zo ya dauka shikenan sai ya zo yana kula yana gadinta da daddare sai wani mai zuwa sai zo masa sai dinga kwasan abincin yana kwasa sai wani zo da dire na ɗi ba abu huraira sai kama shi da ya kama shi ce wallahi sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na kai ka gaban manzon Allah abu huraira bai san shedan bane yace sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya ce masa a'a ni fa ina da matsala yace ni bukaci ne ina da bukata matsananciya kuma ga iyalai sun min yawa ba ni da komai ka tausaya mini shi ke na burera sai ji tausayin sa sai ya shi Tun da shi mabukaci ne da ya zo wajen mazala ta salama kafin ya bada labari sai mazala ta ce masa ya aba huraira ma fa'ala asiruka ma fa'ala asiruka albariha abu huraira yaya wanda ka kama nan me kuka yi da shi jiya jiya da daddare ya kuka yi da shi yace eh ya zo yana ɗiban abinci na kama shi na ce zan kawo shi wurinka ya nuna min shi yana da tsananiyar bukata yana da bukata mai tsanani ko shi mai iyalai ne da yawa ya ce in tausaya masa in tare shi sai na ji tausayinsa sai na tare shi sai ce inna hu kar kazabaka wa sai hudu ya ce lalle ya maka karya amma zai dawo ina wani iyalai yake da su suna cin abinci sau da aka yi ya maka karya amma zai dawo shikenan ce to ni kuma sai na gane lalle zai dawo tunda manzo Allah ta sama ce mini zai dawo ne sai na zai komawa ina gadin abinci sai ya sake zuwa da yazo yana diba na kama shi sai ya sake ce min shi fa mabukaci ne kuma yana da iyalai da yawa yana magana bai ce masa shedan bane ya sake ce masa shi mabukaci ne yana da iyalai da yawa yana da bukata mai tsanani ya bashi ba zai sake dawowa ba shi ganin sai tausayin sa sai jare shi da gari ya waye je wajen mazala ta sama mazala ya ce masa ma fa'ala asiru kal bariha ya kuka yi da mutumin ka jiya sai ce ai gashi ga abin da ya gaya min amma min alkawari bai dawo ba sai ce amma ina fakar ka zaba ka wasu yahudu ya maka karya zai dawo na sake dawa dare na shida ina gaji ya sake zuwa ina ɗiba sai ɗiba abin ke sai na kama shi na ce wallahi sai na kai ka gaban manzon Allah sai ce mini a'a karkaka ka ne ce kwana uku kullum kana ce min ba za ka dawo ba za ka dawo ba kuma sai ka dawo fice sai na kai ka gaban manzo Allah sai kuma sai ce to ka bari zan koya maka wasu kalmomi Allah zai amfane ka da su sai ce menene yace in ka zo kwanciya a wurin kwanciyanka to ka karanta atul kursi har zuwa karshe idan ka karanta ta ba za ka gushe ba Allah yana baka kariya kuma babu wani shaidan da zai cutar da kai Allah zai kare ka daga shaidan har zuwa gari ya waye wato zai kare shi daga sharrin aljani kangararrun aljani shikenan sai sai gari ya waye sai manzala ta sama sai haɗu da Abu Huraira sai ce Abu Huraira ya kai da mutumin ka jiya sai ce eh ya riya cewa wai ko su kalmomi da ya koya min Allah zai amfani da su zai kare ni daga sharrin shaytan kuma Allah zai kare ni daga dukkan wani sharri in na karanta lokacin da zan kwanta sai ce menene sai ya faɗa masa gashi gashi ya ce in karanta asul kursu in na zo kwanciya zan samu kariya daga shaytan kuma Allah zai kare ni har zuwa gari ya waye sai manzo ta sace masa sadaqaka wa huwa kadhub ya yi maka gaskiya a nan cewa ayatul kursi tana magani shaitanu da aljani amma shi makaryaci ne ma'ana mai yawan karya ne asalin aljani shine suna da yawan karya da shaitanu yace amma a nan ya yi maka gaskiya sai yace ka san wane ne wannan mutumin naka yace ban sani ba yace shaitan ne shaitan ne yake zuwa maka wannan dirare guda uku to kaga shaitan ya karantar da Abu Huraira ayatul kursi maganin aljani in ya zo kwanciya manzala ta sallama kuma yace haka abun yake kenan gaskiya ana karban ta ko daga bakin waye kar ka duba waye ga maka ka duba me ya faɗa maka kawai in gaskiya ya faɗa ko waye ne tana nan a gaskiya ko shedan ne in kuma ƙarya ne ko min waje ta kansa ba daidai bane abun da ya ga maka kuskure ne saboda haka za a duba me aka faɗa to wannan in ka zo kwanciya ka karanta atul kursu ubangiji ta'ala zai kare ka daga dukkan sharri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 zai samu kariya daga wajen ubangiji ta'ala a wannan dare. ba abin da zai cutar da shi duk wanda ya karanta wayannan ayoyi na ƙarshe bari mu fassara su amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi manzon Allah sallallahu alaihi yayi imani da abin da aka saukar masa daga wurin ubangijinsa shine alqur'ani wal mu'minuna mu'mine su ma sun yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani kullum kowannen su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su mu'minai din kowa daga cikin su amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa da ya saukar daga sama wa rusulihi da manzanninsa da ya aiko kuma la nufarriqu baina ahadin min rusuli sun ce ba ma bambance tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah wato ba za mu ce mu yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi imani da annabi Isa ko Musa ba ba za mu yi haka ba wato ba za mu yi irin na yahudu da nasara ba yahudu suka ce sun yi imani da annabi musa amma ba su yi imani da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara suka ce sun yi imani da annabi isa amma ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu kuma la nufarriqu baina ahadin min rusulihi duk manzannin gaba ɗayan su mun yi imani da su tun daga zamanin annabi adam har zuwa yanzu tun daga annabi nuhu har zuwa yanzu ba manzon da za mu karyata in ka karyata manzo ɗaya to duk sauran ma ka karyata su don bangi ta lace kazzabat qaumu nuhin al-mursalin mutane annabi nuhu sun karyata manzanni gaba daya tare da cewa annabi nuhu shine farkon manzo guda ɗaya suka karyata to mutanen annabi Isa ko kuma Kirista da suka karyata manzo ta sama to sun karyata annabi Isa ma Yahudu suka karyata manzo Allah sun karyata annabi Musa alaihi salatu wassalam mu kuma duka mu muka yi imani da su muna girmama su muna daraja su Ke sa babu addini mai adalci irin addinin musulunci duk kiristancinka duk yahudancinka mun yi imani da annabinka kuma ba za mu yadda a cutar da shi ko a taɓa shi ba muna karrama shi muna daraja shi amma kai ko baka yi imani da namu ba kana zagin namu addinin musulunci haka ya tsara in da in ka ba baka yi imani da annabi Isa ba to baka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanne ce wa qalu sami'na wa atana mu'minai suka ce mun ji abinda manzala ta sama ya faɗa mun ji abinda Allah ya faɗa wa atana kuma mun bi غفرانك يا الله منا نيمان غفرانك ربنا يا مهلكينmu wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka ne makoma gare ka ya zo a hadisi in mu ce wannan addu'an sai Allah ya na aikata yawan Abdullah bin Abbas Abu ce na'am nayi haka ne to da gufranaka muna neman gafaran ka rabbana ya ubangijin mu wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka ne zuwa gare ka zamu koma ranar kiyama kamar hisabi Allah ka gafarta mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsorawa rai sai abun da zai iya duk abun da kaga ka tsora ma addinin musulunci zaka iya ne Allah bai tsora maka abun da ba za ka iya ba bai ce ka je ka ciccibi dutsen udu ka da shi daga inda yake mai da shi gefe ba don wannan ba za ka iya ba amma yace kai sallah kai azumi kai zakka duk za ka iya ne in kuma ka kamu da rashin lafiya inda ba za ka iya ba sai Allah ya dauke maka ko ka kamu da talauci da kana cire zakka yanzu baka da jari baka da arziki sai a dauke maka zakkan bara ce sai kaje kuma kai aikin karfi ka tara kuɗin da ya kai ka cire musu zakka ba Allah bai zai dora maka wannan ba saboda haka duk abin da ba za ka iya ba addinin musulunci kuma sai a sauƙaƙe maka shi laha ma kasabat duk abun da rai ya aikata na kyakkyawan aiki laha nasa ne wato za a bashi kyakkyawan sakamako akan wannan za a bashi lada wa alaiha maktasabat duk abin da rai ya aikata na munanan ayyuka kuma alaiha yana kansa mana zunubin a kansa yake wannan kamar ayoyi guda biyu ne wa laisa lil insani illa ma sa'a ba ba mutum ladan aikin wani sai abin da ya aikata na alheri sai a bashi ladan kuma wala taziru waziratun zizra ukura laifin wani baya shafan wani in ka tashi ranar alkiyama ka ga zunubai kaya da yawa akan ka to kai ka jawo kanka ba dauki laifin zaidu da amru da bakaru aka tsora maka ba na kare ba a tsora wani laifin wani rabbana ya ubangijin mu la tu'akhirna kar ka kama mu in nasina in muka manta abin da ya zama wajibi mu yi shi sai muka manta Allah kar ka kama mu da shi kan mutum ya manta bai yi sallan azhar ba har ya mutu bai tina ba Allah bai zai kama shi da wannan ba wani abu na wajibi ka manta baka yi shi ba to rabbana la tu'akhirna in nasina ya Allah kar ka kama mu in muka manta ba mu aikata wani abu na wajibi ba ubangiji ta lace kat fa'altu kamar yadda zuwa hadisin musulmi na aikata haka mana ba zan kama ku da abin da kuka manta ba ku yi ba au akhtana ko muka yi kuskure a garin sallah sai kai kurakurai saboda jahilcinka ko kuma saboda kusurinka sai kai kuskure a sallanka ko kuma wani ibada kai kuskure ko aikin hajinka ka roƙi Allah ta'ala ya me kar ya kama ka da wannan kuskure ne ma'ana ba da gangan kai ba ba ka yi da ganganci ba Allah ta ce kat fa'altu na aikata duk abin da kuskure kai sai Allah ya dauke maka shi rufi an ummati al khata wa nisyan wa mustaqru alayhi kuskure da mantuwa da tilastawa a tilasta maka kai abu na haramun Allah ya dauke maka wannan laifi rabbana ya ubangijinmu wala tahmil alaina karka tsora mana isran nauyi kama amalta wa alal ladina min qablina kama inda ka tsora wa inda suke kafin mu kama inda ka tsora wanda suke kafin mu me nauyi a ce na in ta taba jikinka sai ka yanke iya rigan iya wurin in tufafi ne in jiki ne sai ka kankare jini ya fito nan ne ka sarkaka daga me daga ainihin najasanka sannan idan mutane suka tuba in da su tuba ne kun yi laifi mutum ya laifi zai tuba sai a ce ya kashe kansa sai haɗa masu laifin mutum goma a ce ku kashe junanku kawai sai ku kashe kanku na sannan a karbi tubanku kaga wannan nauyi ne ganima ka je ka yaƙi ka ci ganima sai dai wuta ta zo daga sama ta ci ganima amma ba za ka yi amfani da ganima ba duk aka ɗauke wannan Allah ta ce kat fa'antu in najasa ta taba jikinka ka wanke da ruwa tufafinka ka wanke da ruwa idan kai sabon Allah kana kunci kan gadonka kai na dama da niyan ba za ka koma ba ka sai astaghfirullah sai Allah ta'ala ya gafarta maka kaga ya dauke wannan nauyin gaba daya shi yasa yake kamar yadda ka tsora wa'inda suke kafin mu an tsora musu abubuwa da yawa na wahala rabbana wala tuhammilna ya Allah kar ka tsora mana ma la taqata lana bihi abinda bamu da iko da shi kaman bala'i da masifu a tsora mana wanda la qibala lana biha ba za mu iya tinkaran su ba ba za mu iya haƙuri a kansu ba Allah karka tsora mana wannan Allah karka jarabe mu da bala'in da ba za mu iya ɗauka ba Allah ya ce qad fa'antu na aikata hakan ba za a jarabe ku ba da bala'in da ba za ku iya ɗauka ba wa'fu anna Allah ka mana rongomi ka mana afuwa ka yafe mana zunuban da muka yi maka wa ghafir lana ka gafarta mana ka lullube mana laifuffukan mu kar ka tona mana asiri a gaban jama'a mutuncin mu ya zube yanzu sabon Allah da kake in ba rufin asiri ba inda za a rubuta a gojinka kana yau a hanya sallama wani bai zai maka ba wallahi ko magana bai zai maka ba wani to amma ka kai sabon Allah ka Allah ya rufa maka asiri sai ka fito fesan ka kana tafiya ana girmama ka ana daraja ka ana ganin ka salihin bawan Allah mutumin kirki to wannan gafara ce ta ubangiji ta Allah da rufin asiri warhamna Allah ka ji kanmu ka tausaya mana kada nan gaba ko mu je mu afka cikin wasu laifuffukan ka kare mu daga wannan anta maulana Allah kai ne majibincin al'amuran mu fansurna ka taimake mu halal qaumil kafirin akan mutane kafirai mu yi nasara a kansu. kada su ci galba a kanmu. sannan addu'an wannan ayoyin ka karanta su a lokacin da ka yi bacci addu'a ta gaba bismika rabbi wa batu jambi wa bika arfau fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fafazha bima tafazu bihi ibadaka salihin ka karanta wannan addu'an ita ma lokacin da ka yi bacci Wani ya tabbata a hadisin bukhari daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya zo wurin shimfiɗansa zai kwanta to ya kama wani ɓangare na kwarjallensa ko rigansa ya karkaɗe ainihin shimfiɗan nasa sai ka karkaɗe yace saboda mutum bai san menene ya zo ya zauna akan wannan shimfiɗansa bayan ya batta ba ila wani kwaro, ko kunama ko maciji ko wani abu mai cizo sai ka karkaɗe ka karkaɗe kafin ka kwanta sannan sai kai wannan addu'a idan mutum yayi sai ya karanta wannan addu'a bismika allahumma bismika rabbi da sunanka ya ubangiji na wa ba'tu jambi na ajiye haƙarƙari na wato sasanni na don ana kwanciya ta bangaren dama to da sunanka ne nake ajiye sasannin jikina wa bika arfa'u kuma da albarkan sunanka ne nake daga jikin nawa in na farka fa in amsakta nafsi idan ka kame raina wato ka ɗauki raina daga kwanciyar ban tashi ba farhamha ka ji ran wato ka tausaya wa ran ka sa shi a rahamarka wa in arsaltaha idan kuma ka sake ran ka sake dawo min da shi na farka daga bacci na ina raye fa ka kiyaye ran nawa bima tafazu bihi ibadatu salihin da abin da kake kiyaye bayin ka na gari da shi wato ka tsare ni daga dukkan bala'i da sabon Allah mutum sai wannan addu'a kaga ka tsare kanka ka tsare addinin ka kenan ka nemi kariyan lafiyanka da kariyan wato ainihin addinin ka wannan riwayan bukhari kenan kuma shine lafazin sa duk da mala ya ce wa muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito shi amma wannan shine lafazin bukhari ya sha bamban da lafazin muslim din lafazin muslim din kuma mazala ta ma yace idan mutum ya zo wajen kwanciyansa to ya riki wani bangare na rigansa ko kurjallinsa zaninsa ko ni tufafinsa ya karkaɗe shimfiɗansa da wannan sannan ya yi bisimilla wal yusammillah ma'ana za ka kaɗe shimfiɗanka ka yi bismillah na gaya muku na ba ku laƙani cewa aljani ba son bisimilla in dai duk abin da za ka yi kana yin bisimilla to ka yi maganin aljani kenan ya son haka abun ya fi ƙarfinsa so da haka in za ka kaɗe shimfiɗanka ka yi bismillah ka kaɗe in ma akwai aljani akan shimfiɗanka kaɗe shi kenan gaba ɗaya sai yi gaba yake saboda baka san menene ya kwanta akan shimfidan naka wa bayan ka tafi ka karkade ka kade kafin ka kwanta sannan yace idan mutum kuma yazo zai kwanta a wurin kwanciyar naka ya kwanta akan bangaren jikinsa na dama bangaren jikinka na dama za a kwanta akai wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka gaji sai ka dawo bangaren hagu in duka bangarori biyu suka gaji sai ka yi rigingine amma ban da rubda ciki rubda ciki haramun ne a addinin musulunci kwanciyar shekani kwanciyar yan wuta ne kamar yadda ya zo a hadisai bangaren ka na dama in ka gaji hagu in ka gaji kuma ka yi rigingine sannan mutum ya kwanta bangaren sa na dama sai ya ce subhanaka allahumma rabbi wa batu jambi wa bika arfau fa in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fa fazha bima tafazu bihi ibada salihin kun ga akwai bambanci da na musulmin ko shi musulun cewa subhanaka allahumma rabbi wa batu jambi Bukhari kuma bismika rabbi wa batu jambi kowanne hadisin ingantacce ne bismika allahumma ko kuma subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji rabbi mahalicina bika wa batu jambi da sunanka ne nake tsora ainihin wato sasannina fa in afa'i wa bika arfa'u kuma da sunanka nake tsagawa fa in amsakka nafsi idan ka riƙe raina na tafi ta can faghfir laha ka gafarta wa in arsaltaha in ka sake ran kuma fa fasabi mata, ta fazu ibadika salih ka kare ni da abin da kake kare bayinka ka nagari da shi sai mutum haka kaga ya nemi kariyan ubangiji subhanahu wataala in kuma ya tafi ta can ya nemi rahamar Allah da gafaran Allah اللهم بك ننقب اللهم بك خلقت اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فغفر لها اللهم إني أسألك العافية وانا البخاري لمسلم wanda Abdullahi bin Umar ya ruwaito yace Abdullahi bin Umar ya umarci wani mutum yace in ka zo kwanciya kai wannan addu'a اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فافها وإن أمتها فغفر لها اللهم إني أسألك العافية yace in zai kwanta yayi wannan sai mutum yace masa kaji Umar Umar ne kaji daga bakin Umar ya koya maka hadisin nan waye Umar ne shine baban shi Abdullahi dan Umar inda ya koya masa wannan addu'a yace kaji Umar ya faɗi wannan yace na ji shi daga wanda ya fi Umar samitu min khairi Umar ko min khairi min Umar na ji shi daga wanda ya fi Umar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Umar ya fi manzon Allah ya fi babansa Umar ko da kai ce wannan daga wajen manzon Allah na ji ba ma maganan wato sayyidina Umar ba sai karanta masa wannan mazala kenan shi yake faɗan cewa in ka kwanta kai wannan fasaran shine Allahumma ya Allah innaka tabbas kai ne khalaqta nafsi ka alitiraina wa anta tawaffaha kai ne kuma mai daukar rai asalin wannan wa anta tatawaffaha ne tatawaffaha sai aka shafe ta'ul mubari'in wanda kuma ya halatta a larabci da yawa akwai shi qur'ani da hadisai da sauran waƙoƙin larabawa to da haka wa anta tawaffaha ba fili ma bi bane fili mubari ne wa anta tatawaffaha ma'anansa amma tawaffaha din zaka ce kai wa anta tawaffaha kai ne kake daukar raina laka mamatuha mutuwan ran na gare ka in ka ga dama ka kashe ran wa mahayaha da kuma rayuwar ran duk yana hannunka ubangiji ta in ka ga dama ka raya ran sannan sai yace in ahayaitaha in ka raya ran na fa haka kiyaye ran wa in amatta in ka kashe ran na fa laha ka gafarta wa ran Allahumma inni as'aluka al'afiyata ya ina ya Allah ina roƙonka ka bani lafiya daga dukkan bala'i in ka faɗi wannan sai ka kwanta kaga kowane ka ka dau wancan ko ka dau wannan ko ka hada addu'o'i da yawa addu'a ta gaba Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak wannan kuma ya tabbata hadisin Abu Dawuda da Tirmizi daga hadisin Barra'u bin Hazim yace mazala ta suna in yana son yayi bacci yakan dora hannunsa akan a karkashin sa na dama wato karkashin sa haka kuma sa sai kwanta akan hannu sannan sai karanta wannan addu'a Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak Allahumma ya Allah qini ka kiyaye ni azabaka azabarka yau yawma tab'atu ibadaka ranan da zaka tada bayinka Allah ka kare ni daga azabarka ranan alkiyama shine ma'ana wannan addu'a addu'a ta gaba bismika Allahumma amutu wa ahya wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Huzaifah bin al-Yaman yace manzala ta sama in yana son yayi bacci sai ce bismika Allahumma amutu wa ahya da sunanka ne ya Allah ta'ala nake mutuwa kuma da sunanka ne nake rayuwa sai ka faɗi wannan in za ka kwanta zikiri na gaba subhanallahi salatan wa salatin walhamdulillahi salatan wa salatin wallahu akbar arba'an wa salatin wato subhanallahi kai subhanallahi salatan wa salatin sau talatin da uku sannan ka ce alhamdulillahi sau talatin da uku ka ce allahu akbar sau talatin da hudu in ka haɗa ya zama ɗari in ka zo wurin kwanciyanka wannan kuma ya tabbata hadisin bukhari da muslim daga hadisin sayyidina ali yace fatima radiyallahu anha ta koka irin yadda hannunta ya kanta saboda nika matar matar sayyidina ali kenan irin manzo Allah sallallahu alaihi tana yi suna irin marka da abu akan dutsen nika na hannunta har ya kanta sai ta koka sai ta ji labarin an kawo bayi an kamo bayi na yaƙi an kawo gidan manzo Allah sallallahu maza maza sai ta tafi ta ga manzo Allah sallallahu tana son a bata mai mata aiki yar aiki a gidanta saboda hannunta ya yi kanta sai bata samu manzo Allah sallallahu ba sai ta ga wa Aisha sai ta tafi da Manzana ta sama ya zo sai aisha ta ce fatima ta zo tana kokawa hannunta akwai kanta tana neman ka bata mai mata hidima daga cikin wa'annan bayi Manzana ta sama ya ce haka ta ce ce eh, shikenan da dare sai ya tafi gidan gidan fatima sai dai same suna kwance da sai na ali suka zabura za su sake ce Alari ah, sili kuma ala makani kuma ku zauna inda kuke yace na ji abin da kuka faɗa na ji abin da kuka tambaya yace amma zan koya muku wani abu wanda in kun yi shi yafi a baku bayin yafi a baku masu hidima sai ce in kuka rike wurin kwanciyar ku za ku kwanta ku ce subhanallahi sau talatin da uku alhamdulillahi talatin da uku allahu akbar arba'in abin nan talatin da hudu yace to ku yi wannan in kun zo kwanciya ya fi a baku bayi su dinga muku hidima a gida shikenan yar manzala ta salama shugaban musulmin duniya gaba ɗaya ba ta da mai mata hidima a gidanta ita take take daka take markaɗe take girki take komai wai yanzu wasu wasu ba na so ina faɗan wani abu masu wa'azi sai su je su sa mata masu karantar da mata suna koya musu cewa wai ai ba auro ki domin ki yi hidiman gida ba mace ba wajibi ne ta yi girki ko ta yi shara a gida ba an auro ta ne don a kwanta da ita kawai wannan ganin daman ki ne kawai mata sai suka rike wannan suna zuwa suna tarwa da mazajen su bala'i wai ba bauta ne ya kawo su ba ba wannan ne ya kawo su ba kaga wannan karancin ilimi ne wai shi a iya ilimin sa bai ga inda aka ce mace in ta zo gidan mijinta ta yi shara ta yi wanke-wanke ta yi girki ba wannan kuskure ne ga Fatima radiyallahu na yar manzon Allah tana girki tana nika tana daka har hannunta yana kanta kuma ba kawo mata mai mata hidima ba kuma ba cewa sai na Ali ba wannan ne kawo ta ba aka koya mata tasbihi da tamiri da takbiri sannan kai yar waye ne kake aure a duniyan nan da za a ce ba za ta yi girki ba duk mutumin da ya aure mace wallahi da sharadin za ta wata masa girki ne in dai a me a ƙasan nan ne don haka al'adar mu ta guda da za ka zo auren mace sai a ce maka amma fa sharaɗi ba za ta maka girki ba ba za ka aure ta ba sai dai in kana da wadata in kana da wadata yana da kyau ka kawo masu girki, wannan kuma ra'ayin kanka ne kyautatawa ne irin naka alheri ne irin naka da tausayawa irin naka sai ka kawo masu musu hidima amma in baka kawo kuma ba za a tambaye ka ba don kafin ta zo ma ta san me take yi kafin aurar da ita ta ga kuwarta tana yin irin wannan aikin kuma ta san ita ma in ta zo shi za ta yi sai shi kuma za a zo a ce wai babu aya babu hadisi akan wannan sai mutum bai fahimci karatu ba a daina gaggawa a daina rigima zikiri na gaba Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshi al'azim rabbana wa Rabba kulli shay'in فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ kulli من شر كل شيء أنت ya بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البادن فليس دونك شيء اخذ عني الدين وأغننا من الفقر وأن حديث مسلم مسلم يرويتوش لك حديث أبو هريرة يتي من ذلك صلى الله عليه وسلم ينا أمرتا مؤدم مكزو كنتيا مؤيونا الدعاء إن كزو إن كنتيا لا فسرا الدعاء اللهم يا الله رب السماوات السبع mahalicin sammai guda bakwai wa rabbal arshil azimi mahalicin al'arshi mai girma rabbana mahalicinmu wa rabba kulli shay'in mahalicin kowane irin abu falikal haddi mai tsaga kwayan hatsi sai tsiro ya fito a cikinsa idan an shuka ruwa ya sauka a kansa za ka je ka tona kasa ka sa kwayan masara ko kwayan gero ko dawa ko wake idan aka yi ruwa kawai sai ka ga kwayan ta tsage tsiro ya fito daga ciki ba yi wannan sai ubangiji subhanahu Shi shine ma'anan falik alhabbi wannawa kuma wanda yake tsaga kwallon dibino annawa jam'u nawa nawatun shine kwallon dibino guda daya annawa kwallon dibino da yawa Allah ta'ala shine wanda in aka shuka kwallon dibino yake tsaga shi sai fito da tsiro na bishiyar dibino kuma har ya girma ya kama yaya shine mai irin wannan wa munzila taurati ya kai mai saukar da attaura wal injili da injila wal furqani da alqur'ani attaura littafin da aka saukarwa annabi Musa injila littafin da aka saukarwa annabi Isa al-Qur'ani, littafin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu bika min sharri kulli shay'in ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin kowane abu anta akhidhun bi nasiyatihi wanda kai kake rike da tukullumansa shine gashin gashin abin nan kanka na gaba ma'ana wanda kai kake jagorantansa ka jashi yanda kaga dama Allahumma anta al-awwalu ya Allah kai ne na farko amma mai risala ya ce laysa li awwaliyati ibtida'un babu faruwa ga farkon nasa shine na farkon da bai da farko kenan tuntunin ubangiji ta Allah yana nan bai da farko don in an ce mutum wannan shine ɗana na farko kenan akwai lokacin da aka babu shi ko ba ka ba amma shine na farko wani bai riga shi ba sai aka yi na biyu to in an ce Allah shine na farko kar yi tsammani da yi wani zamanin babu shi a babu faruwa ga farkon nasa to da kai gaida maka ce Allahumma antal awwalu ya Allah kai ne magabaci kai ne wanda tuntunin kana nan fil azal babu wani lokacin da aka yi babu Allah ta'ala sai ce laysa qablaka shay'un babu wani abu kafinka wa antal akhiru ya Allah kai ne na karshe falisa ba da kashin in ba wani abu ka. nan ma kar ka ɗauka da abun nan ƙarshen nasa yana da ƙarshe in an ce zaidu shine ƙarshen ƴaƴana ko kuma shine ƙarshen wasu ainihin mutuwa to kaga shine ƙarshen ƴaƴana zai zama shine ƙarshe wanda ya rasu ko shine ƙarshe wanda zai zama na babu shi ko shine ƙarshen wanda ya zo misali idan alta Allah ta'ala shi na ƙarshe zaka iya tsammanin yan kowa in ya ubangiji ta'ala shine ƙarshen mutuwa larabcin zai iya ba da wannan ma'anan amma ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba shi yasa mai risala ce laysa li akhiriyatihi ibtida'un babu babu babu laysa li akhiriyatin qiba'un laysa li akhiriyatin qiba'un babu karewa ga karshen Allah da aka ce shi ne na karshe kar kai tamani kuma zai kare ba zai kare ba amma mutane za ce wani shine karshen mutuwa misali mala'ikun da suke dauke da al'arshi sune karshen mutuwa ko mala'ika jibril da mika'ilu a cikin abubuwa masu rai to kaga sun mutun da yake nan to Allah bai da karshe kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram duk wanda yake bayan duniyan nan zai mutu amma ubangiji ta kuma zai wanzu din baya nan kenan har abadan abada babu zamani da za a ce babu Allah shi rayuwa ne rayuwar da baya rasuwa wa anta zahiru Allah kai ne marin jayi falesa fawkaka shay'un ba wani abu sama da kai mai rinjayi haka suka fassara wannan al-zahir al-ghalib ko ka ce Allahumma anta zahir ya Allah kai ne mabayyani walaysa fawqaka shay'un walaysa ba abun nan falaysa fawqaka shay'un babu wani abu mabayyani sama da kai wato kai ne mabayyani da halittunka in mutum ya halitta ya kalli sama da kasa ya san ubangiji ta'ala yana nan ba wa sama da kasa ba su halitti kansu ba in mutum ya duba kansa ya san Allah ne ya halitte shi ya san me bi halitti kansa wai shi yasa babu mai inkarin samuwan Allah ai sai dai mulahida wanda zuciyarsu ta sa akwai Allah amma a baki su ce san ba su yadda akwai Allah wa anta zahir kai ne wanda kake marin jayi ba abin da ke rinjayanka kai ne mabayyani kai ne wanda in an ce akwai Allah ba mai musun cewa akwai Allah sai da wani ya ce ba dole a bauta wa Allah ba ko ba shi kaɗai bane a bauta amma ya san akwai Allah kuma subhanahu wa ta'ala hatta kafirin suke bauta wa gumaka sun san akwai Allah wani ya zo wajen manzo Allah ya ce alloli nawa kake bauta yace guda bakwai guda bakwai yace in ka shiga bala'i wanne ne kake roka sai yace na sama <laughs> ubangiji da Allah kar ya sa akwai Allah kuma ya san na sama shine me me yayi bala'i <laughs> sai ce to kai imani da na saman kawai shi kadai saboda haka ubangiji ta ala ba wanda yake inkarin sa a bayyane yake ma'ana samuwarsa baya bula don halittunsa suna nuna lalle akwai shi subhanahu wa ta'ala sannan wa antal badinu Allah kai ne mai buya falaita dunaka shay'un babu wani abu mai ɓuya sama da kai wannan kuma zatin Allah kenan ba wanda ya taɓa ganin zatin Allah babu shi saboda haka har annabi Musa da ya nemi ga Allah Allah ya ce lan tarani ba za ka iya gani na ma maza Allah ya bai nemi ga Allah ba da je sama bai ga Allah ba saboda haka kai ne mai ɓuyan da babu wani abu da yake ɓuya sama da kai ba wanda isa ya ce ya ga Allah yi yake in ya faɗa ƙarya yake yi da baki ne ya faɗa a haƙiƙanin zuciyarsa ya san bai ga Allah ba yawa sai dai don jahilci wa mutum kanta in ya je ga wani haske ake sai a ce ai shine Allah shine Allah sai ya dawo ya ga Allah ba wanda ya sai ga Allah annabi Musa ya nemi ya gani bai gani ba da Allah ya bayyana da haskensa ɗan kaɗan a tsuri sina tun da dutsen ya daga daga annabi Musa ya faɗi ya suma ya roƙi Allah ya ce Allah ya gafarta masa ma neman da ya zai ga Allah ma Allah ya gafarta masa ba zai sake ba to da haka Allah ɓoye yake ba wanda ya taɓa ganin zafin Allah ne ai imani da gaibun kenan ka imani da akwai Allah kuma baka taɓa ganin sa ba haka wani suka fasa suka ce Allahumma antal bani ya Allah kai ne masanin sirrin kowane abu yun abubuwa kai ne masanin su falaita ka shay'un ba abun da yake buya maka ba wani abu da zai buya wa Allah ko a sama ko a ƙasa inna la la yakhfa alayhi shay'un fil ardi fis sama ko a ƙasa ko a sama ba abun da yake buya wa Allah jalla jalaluhu wannan shi ke maka girman Allah subhanahu wataala in ka gama wannan sai ka ce iqzi anna daina ya Allah ka biya mana basu sukan da suke kanmu wa aghnina min al-faqr kuma ka wadata mu daga talauci wato ka yi bi Allah subhanahu wataala ka girmama shi sai ka zo kuma ka faɗi bukatan ka karshe Allah ya yi maka basu suka da kuma talaucin da yake damun ka Allah ya yi mana na gaba alhamdulillahi lazi a fa’amana wa sakana wa kafana wa awana fakan mimman laka fiye lahu wa lamu uwiya wannan musulun ya rohoto wannan hadisin daga hadisin anas mazala salama ya kasance in zai kwanta yana yin wannan addu’a yana yin wannan zikirin alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah allazi a fa’amana wanda ya ciyar da mu abinci wa sakana ya shayar da mu ruwa wakafana ya kare mu wa awana ya taro mu wana ma'ana muka gama muka ci abinci da rana muka sha ruwa ya kare mu a zirga-zirgar da muka yi sannan muka dawo kuma wurin kwanciyar mu shine ma'anan wa awana ya taro mu wajen kwanciyar mu sai manzo Allah ya ce fa kam min man la kafiya lahu dewa wani kuma bai da mai kare shi wala mu uwiya bai da wanda zai taro shi wani ya bai dogara ga Allah ba ya dogara da wani ne daban addu'a ta gaba Allahumma halimal ghaibi wa shahadati فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأنكما لا تبتد الحديث أبو داود الترمذي حديث أبو هريرة سيدنا أبو بكر الصديق يتوى من ذلك سما يأمر تجل وسكلمومي وأن زي دينغ فتنسو دسافي ديما sai ya gaya masa wannan addu'an yace ka faɗe su da safe da yamma da kuma in ka zo wurin kwanciyanka wato in zaka kwanta ka faɗe su hadisi ne ingantacce ga fassarar nan Allahumma ya Allah alimal ghaibi masanin ghaibu abinda ke koyi wa shahadati da faɗake ko abinda yake sarari fatirar samawati wanda ya kirkiro halittar samai wal ardi da kasai rabba kulli shay'in malikin kowane abu wa malika ko mai mallakansa ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu wani bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarinka daga sharrin kaina wa min sharri shaitani da kuma sharrin shaitan wa shirkihi da shirkan shaitan kar ya tani na masa shirka kamar yadda muka faɗa jiya ya zo a wata ruwan kuma wa sharakihi da tarkon shaitan kar ka je ka faɗa cikin tarkon shaitan ya halakar da kai wa an aqtarifa ala nafsi da kuma in aikata wani abu mummuna in jawo wa kaina bala'i au ajurahu ila muslim ko kuma in wani mummunan abu in jawo shi zuwa ga musulmi wato in jawo musulmi sharri ko wani mummunan abu Allah ka kare ni daga wannan shine fassaran addu'a addu'a ko zikiri na gaba ya qara'u alif lam mim tanzilas sajada wa tabaraka allazi bi yadihi almulk wato zai karanta alif lam mim suratu sajada sannan ya karanta tabaraka allazi bi yadihi almulk ita ce suratul mulki idan zo kwanciya wannan kuma ya tabbata a hadisin tirmizi daga hadisin Jabir bin Abdullah yace manzo Allah sallama ya kasance baya bacci har sai ya karanta alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin da kuma tabarakal ladhi bi yadihi mulku har zuwa karshe to da haka manzo Allah baya kwanciya har sai ya karanta wayannan surorin suratul sajada da kuma suratu suratul mulki na gaba Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa wajjahtu wajhi wajhi ilayka wa aljatu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi daga hadisin barra'u bin azib yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa in ka zo wurin kwanciyanka kai alwala irin yanda kake alwalan sallah saboda haka sunna ne zaka kwanta kai alwala irin alwalan sallah sai ce sannan ka kwanta a ɓangaren jikinka na dama sannan ka faɗi wannan addu'a addu'a ita ce Allahumma aslamtu nafsi ya Allah na miƙa raina zuwa gare ka aslamtu nafsi ka. na miƙa raina zuwa gare ka mana ka ja ni yadda ka ga dama duk abin da kace kai zan yi wa fawwabtu amri ile ka na mai da al'amari na zuwa gare ka duk abin da ya faru da ni na yadda kai ne in alkhairi ne kai ne in bala'i ne kai ka saukar min kuma kai zaka yaye mini wa wajjat wajhi ilayka na fiskantar da fiska na zuwa gare ka ma'ana duk ibadan da nake yi kai nake wa ita wa aljatu zahari ilayka na jingina bayana zuwa gare ka ma'ana na dogara da kai duk wata masifa kai zaka yaye ni ragabatan don kwaɗayin lada wa rahbatan da tsoron azaba ilayka zuwa gare ka wato kai ne zaka kare ni daga azaba kuma kai ne zaka bani lada ragabatan don kwaɗayi wa rahbatan da tsoro ilayka zuwa gare ka kwaɗayin lada da kuma tsoron azaba la ja'a babu mafaka me mafaka in wani abun tsoro ya same ka kaje ka tan buya a wani wuri to babu shi la ja'a babu mafaka wala abun nan ina wuri ne la ja'a babu mafaka wala ja babu matsira wato wurin da za a gudu a tsira minka daga azabar ka illa ilaika sai an koma zuwa gare ka ba inda zaka buya ba mai kare ka daga azabar Allah sai ubangiji ta'ala sai ce amantu bi kitabika allazi anzalta nayi imani da littafinka da ka saukar wa bi nabiyika allazi arsalta da kuma annabinka da ka aiko nayi imani da shi barra bin azi yace da manzala sama ya koya masa wannan addu'a ko wannan zikirin sai ya dinga maimaitawa a gabansa da ya zo wannan wurin amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyika allazi arsalta sai ya ce wa bi rasulika allazi arsalta sai manzo Allah ya ce la wa bi nabiyika allazi arsalta maimakon ya ce wa bi na ka da annabinka allazi arsalta wanda ka aiko sai ya ce wa bi rasulika da manzonka allazi arsalta wanda ka aiko sai manzo Allah ya ce a a ka ce da annabinka da ka aiko akwai bambanci tsakanin lafuzan ko wato in ka ce wa bi rasulika da manzonka allazi arsalta wanda ka aiko kaman ka maimaita ne don ka ce rasuluka shine wanda aka aiko din amma ka ce wa bi na ka da annabinka mutum zai iya zama annabi kuma ba manzo ba in ka ce allazi arsalta wanda ka aiko kaga annabinka manzonka kenan sallallahu alaihi wasallam saboda haka lafuza na zikiri ba a ruwaito su da ma'ana ya halatta a ruwaito hadisi da ma'ana amma da sharaɗin ya zama ba lafuza ne na addu'a ko na zikiri ba wannan ba za ka ro'ito su da ma'ana ba saboda wannan hadisi na barra bin azib inda zai ce wa bi rasulika allazi arsalta bai bai kuskure ba ko bai sabon Allah ba amma da ya canja ya ce wa bunnan bi rasulika sai manzo Allah ya ce wa bi nabiyika sai sa suka ce lafuza na zikiri da addu'o'i ba a ruwaito su da mana yinda manzo Allah ya faɗe su haka zaka ruwaito su haka nan alkal abun nan alkalimul jami ko jawami'ul kalimi kalmomi da suke tattaro ma'ana da yawa kaman qul amantu billahi thumma taqim ba za ka ruwaito shi da ma'ana ba a haka yinda manzon Allah ya faɗa haka za ka faɗe shi don ya tattaro ma'ana da yawa inda za a yi shirin hadisin za a yi littattafai da yawa mujalladai da yawa wannan shine addu'o'in da suka zo a sunna wanda ake karanta su idan za a yi bacci kafin ka yi bacci za a karanta ko ka karanta duka ko kuma ka karanta me wasu daga cikin su gwargwadon abin da ya sauƙaƙa maka to sai kuma addu'a idza taqallaba laylan to in kai baccin cikin dare kuma sai ka juya ka farka wace addu'a zaka yi dan mutum yakan yi bacci tan da dare sai ji gaji da kwanciya ta wannan bangaren zai juya nan sai ya ji farka to me zai faɗa ga abin da zai faɗa la ilaha illallah لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار za a karanta wannan in ka juya cikin dare ba ka niyan tashi bane za ka dan juya ne ka ci gaba da baccinka to sai ka karanta wannan addu'a imam hakim ya rawaito shi da annasai cikin amali yawmi wal laila daga hadisin aisha tace manzo Allah ta sama ya kasance in ya juya da daddare daga baccinsa zai ci gaba da baccinsa yana faɗan waɗannan kalmomi la ilaha illa allahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma sai ka karanta wannan kaga wannan ba na tashi daga bacci bane ko don mun yi na tashi daga bacci gaba daya fassara shine la ilaha illa Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah al-wahid makadaici al mai rinjayi ba abun da yake rinjayin sa rabbus samawati malikin samai wal ardi da qasai wa ma bainahuma al-azizul ghaffar da kuma abun da ke tsakanin su al-azizu shine mabuwayi al-ghaffar mai yawan gafara sai kuma Du'a faza'i fi naumi wa man buliya bil wahshi addu'a in kana cikin bacci sai ka birkita sai ka rikice aka wani abu ya tori ta ka me kamata yi ko kuma ka jarabe ka da wahsha shine haso wato sai mutum ya kasa bacci ya kunta yayye bacci ya dauke shi sai bacci ya kasa daukan sa sai da yana jin tsoro to ga irin addu'an da ya kamata yi ko ka ka bai baccin ka farka ka tsorita ko kuma ma ka kasa yin baccin kana ta wani tunani har tsoro ya zo ya shige ka sai ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun sai karanta wannan ya tabbata hadisin Abu Dawud da Tirmidhi daga hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza fazi'a ahadukum fi nawmi falyaqul in mutum ya zabura ma'ana ya tsorita a cikin baccinsa ya faɗa sai ya faɗi wannan addu'an ya ce in mutum ya faɗe ta fa halan lan tadurrahu ba abin da zai cutar da shi wannan razanin da kake yin ba zai taba cutar da kai ba in kai wannan addu'a ga fassaran addu'an a'udhu bi kalmatillah ina neman tsari da kalmomin Allah attamma ci cikakku min bihi daga fushinsa wa iqabihi da azabansa Allah ya kare ni da fushinsa da azabansa wa sharri ibadihi da kuma sharrin bayinsa ina neman tsarin Allah da kalmomin sai tsare ni daga sharrin bayinsa kaga da mutum da aljan duk sun shiga wa min hamazati shayatin da kuma wasu wasi irin na shaidan shaidan sai zo maka ya dinga saka maka wannan sai sa maka tsoro sai ka kasa yin bacci to sai kai wannan addu'an Allah kare ka daga wasu wasin shaidan wa an yahdurun kuma Allah ka ina neman tsarin ka kada shaidanu su halarto mini kar su zo wuri na a inda nake baccin nan sai kai wannan addu'a sai ka ci gaba da baccin ka Allah sai ya tsare ka ma yaqalu marra ar-ru'ya aw al hul wanda kuma yana cikin bacci sai mafarki imma ya zama ru'ya mafarki mai kyau wanda yake da ma'ana awil hol ko kuma sururin mafarki haka kawai wani mafarkin wani abun tsoro bai zai iya bada ma labarinsa ba sai kai mafarki na tsoro ya ya kamata kai na farko yan an hanya tsari mutum zai tofi a hannun a bangaren sa na hagun salasan sau uku sannan yasta'izu billahi zai nemi tsarin Allah mina shaitani daga shaitan wa min sharri ma ra'a da kuma sharrin abun da ya gani duk abun da ganin ka ce Allah ya kare ka da shi salasa marratin shi ma sau uku sannan layu yuhaddithu biha ahadan kada mutum ya gaya wa wani abun da ya gani na mummunan mafarkin ya yi shiru kawai kar ya gaya wa kowa daga cikin abun da ya gani na mummunan mafarkin sannan ya ta'awwalu an jambihi allazi kana alayhi zai juya in da kana kwance ta dama ka koma hagu in ta hagu ne ka koma bangaren dama in kai haka to kai maganin mummunan mafarki wannan dukkanin su sun tabbata a hadisi guda ɗaya hadisi muslim hadisin abi salama yace na kasance ina ganin mafarki sai dinga samun rashin lafiya sannan naji ta da yana faɗan wannan hadisin tukunna wato duk wanda ya ga mafarki wanda ya mafarki mai kyau to wannan ya gaya wa wanda yake so daga cikin mutane wanda kuma ya ga mafarki abin da yake ki to kar ya gaya wani daga cikin mutane ya nemi tsarin sharrin wannan mafarkin sannan ya nemi tsarin wato sharrin ainihin wato shedan idan yi haka kuma wannan mafarkin lan ya zurrahu ba zai cutar da shi ba in ka ɗau wannan matakin hadisin muslim ne ingantaccen hadisi ka yi tofi ɓangaren hagu sau uku ka nemi tsare daga shaitan a'udhu billahi minash shaitani rajim abinda ka gani tsoron ka nemi tsare Allah ya kare ka daga shi sau uku kar ka gaya wa kowa ka juya daga ɓangaren da ka kwanta ka koma ɗaya bangare din wannan ya tabbata a hadisin muslim daga hadisin wato ainihin abi salma da kuma hadisin Jabir shi ma ya tabbatar da juyawa daga bangare zuwa bangare din ta bangaren da kai mu na mafarkin yanzu ka canja ka koma wani bangare sannan sai ya kara da cewa ya kumu yusalli idza arada zalika sai kuma mutum ya tashi ya kama sallah in yayi nufin yin sallah idan zai in yayi niyan yayi sallah ya tashi ya kama sallah sa ba abin da zai cutar da shi wannan kuma ya tabbata a hadisin da muslim ya rawaito daga hadisin Abu Huraira wanda manzala ta ce idan ɗayan ku ya ga abin da yake ki a mafarki falyakun falyusalli wala yuhaddith biha na ya tashi yi sallah kada ya gaya mutane ga abun da ya gani shi yasa mummunan mafarki ba a ba da labarinsa sai dai a nemi tsarin Allah ya kare ka daga sharrinsa amma kyakkyawan mafarki sai ka gaya wanda kake so kar ka gaya wanda baya son ka don zai maka hasada wanda baya son ka amma masoyin ka sai ka gaya masa kila alheri ne wannan abu wannan a takaice shine a gurguje kai ba a takaice ba a gurguje su ne addu'o'i na bacci da kuma abin da ke faruwa a cikin bacci yanzu abin da ke gaba shine sauran addu'o'i na wanda suke faruwa yau da kullum mun karanta addu'an tashi daga bacci da abin da za ka yi da rana da har ka zo zuwa kwanciya irin addu'o'in da za ka yi da zikirin da za ka yi cikin in za ka yi bacci da in ka tashi cikin bacci ko in ka yi mafarki a cikin baccinka har muka zo muka haɗe da in ka tashi daga bacci kuma mun riga mun faɗi addu'an tashi daga bacci tun daga farkon karatu yanzu abin da ya rage shine addu'o'i akan abubuwan da suke faruwa yau da kullum sai kaga ka shiga hali na bakin ciki wani irin addu'a za ka yi ko ni abun tsoro ya same ka ko ni azalimi yana son me ya zalunce ka da irin makamantan irin waɗannan wani irin addu'a ya kamata ka yi su ne wanda in Allah ya kai mu bayan azumi insha Allahu za mu fassara su a gurguje kamar yadda muka fassara waɗannan a gurguje wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko na cewa malam addu'ar da ake yi da safe da yamma shin bayan sallar magariba ne yamma ko bayan sallar la'asar ne yamma a malam wanne ne yamma daga cikin su bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah wato wannan iskalin morore tun farkon lokacin to mun yi bayani da zuwa hanyar mace ne daga bayan la'asar zuwa zuwa hanyar makalin har sai rana ta faɗi ne ake addu'a ne addu'a kafin ma daga sallan asubahi zuwa rana ta fito kaga kafin rana ta fito kayi addu'an safiya kafin rana ta faɗi kuma kayi addu'an yamma wato kafin yinin ya shiga shine fitowar ranar kenan kayi wannan addu'a kafin daren ya shiga Shi ne faduwar ranar kayi wannan addu'a wannan kuma mun karanta ma hadisin da yake nuna hakan din a farkon wannan karatunan. ya sake cewa addu'ar buɗe sallah mutum zai yi ta ne tare da liman wato yana bin liman ko sai in shi kaɗai zai yi sallah to addu'ar buɗe sallah a sirrance ake yin ta da za ka kai ta tare da liman sai dai tambaya idan liman yana yi yana karatunsa a bayyane baya yin addu'an bude sallah ni zan yi addu'an bude sallah sai mu ce ba za ka yi ba So da fa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu so da ka in limamin ka yana addu'an buɗe sallah lokacin da ka ji yi shiru yana yi to kai ma ka yi. in kuma karatun sirri ne kai addu'an bude sallar ka karanta fatihan ka da sura amma in a bayyane yana kabbara sai kama kira'a to kai ka saurara ka saurari karatun alqur'ani dole ka tsaya ka saurara ba za ka yi addu'an bude bude sallah ba sai lokacin da kai kaɗai za ka yi sallah ka ko za ka yi sallah ta sirri tare da liman ko ka yi sallah da limamin da yake addu'an bude sallah na'am sannan ya sake cewa malam addu'a da ake bayan tahiya shin ya haɗa sallar farilla da nafila ko kuma sai a farilla kawai to wannan dai zikirorin da suka zo duk gaba su na addu'o'in da ake yi a cikin sujjada misali da wanda ake yi bayan tahiya sun haɗe sallan farilla da na nafila gaba daya ba dalilin da ya ware farilla da nafila sai dai kai in kana son ka takaitawa kanka a nafila za ka iya takaitawa tunda ba wajibi ba ne a farillan ma ba wajibi ne sai ka ban ka ga dama kai tahiya za ka iya sallamewa ko kai tahiya kai salatin annabi za ka iya sallamewa lokacin da kake da lokaci kuma time sai ka zaɓi wasu addu'o'i kuma sai ka yi so da haka wannan ya danganta da kana da lokaci a lokacin da kake sallah haka nan in nafila ne a cikin sujjada za ka yi doguwar addu'a an bayan ka yi ta tahiya za ka yi dogon addu'a kan ka sallame in kana da lokaci lokacin ran da baka da tayin kuma sai kai sallan ka kawai kai iya wajibi sai ka tashi wata ran kuma za ka yi wayannan addu'o'i insha Allah wannan yana cewa malam gaskiya ne cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi ko da kwayar dabino ne Allah zai bashi lada kamar na mai azumi gaskiya ne hadisi ne ingantacce man fassara sa'iman falahu mislu ajri duk wanda ya bawa mai azumi buɗe baki yayi buɗe baki da wani abu za a bashi lada kamar yadda aka ba mai azumin ba tare da an tauye ladan mai azumin ba amma za a baka lada kamar sa saboda kan kace da mutum goma suka yi buɗe baki da abincinka kana da ladan azumi goma sha ɗaya kenan naka da nan mutum da mutane goma ne na'am wannan yana cewa malam mutum ne yi wankan juma'a ya halatta ya je ya sallah da wannan wankan ko sai ya sake alwala sai ya sake alwala wankan juma'a ba wankan tsarki bane da ma wanka ne na ibada kawai wankan janaba shi ake zuwa a yi sallah da shi ko ba ya wala ba in mutum bai taba al'aurarsa ba bayan ya yi tsarki amma wankan juma'a ba wanka ne na tsarki ba ma'ana ba na jasa ne a jikinka ko hadasi ko kabasi ba saboda haka wanka ne na ibada wannan ba a yin wata ibada da shi dole sai an yi alwala na'am wannan yana cewa shin malam mutum zai iya yin addu'o'in bacci a kwance to ai shine zahirin ma an ce za a hasta mabbaja aka in ka rike wurin kwanciya kamar na in ka kwanta kenan sai dai ka ce zan iya yi a zaune ita maka eh to da haka ko a kwance ko a zaune don duk zai iya ɗaukan ma'anan wannan hadisin in ka zauna sai ka yi addu'a sai ka kwanta ko kuma kana zuwa kana kwanciya sai ka yi duk yanda kai ba laifi ba ne da haka abin da ake bukata dai kar ka yi su sai ka zo kwanciya ma'ana ka karkade don sai ka karkade shimfiɗan ka kai komai idan ka zo ka zauna sai ka yi ko kuma in ka ga dama ka kwanta sai ka yi in ka kwance ka ka abin nan ka tofa ka shashafa Eh, ya ci gaba da cewa malam mutum zai iya cire tufafin jikinsa kafin ya yi addu'ar bacci ko sai da tufafin a jikinsa. To, addu'an bacci sai ka yi shirin bacci, sai ka yi shiri. Yanzu idan kana son ka tuɓe riganka ka sa kayan bacci ko makamancin wannan ko ka sa mayafi a jikinka. To sai zama da sanda ka yi addu'an kuma sai ka tashi ka je ka nemo mayafinka ka ji ko wani rigan ka tuɓe ka yi wata ɗawainiyar kenan ai baka riƙe wurin kwanciyanka sai ka gama shirin kwanciyanka gaba ɗaya. sannan kai addu'o'in kuma son samu kai alwala kafin ka zo wurin kwanciyar naka sai kai addu'o'in ka kana kwanci kana yin addu'o'i ka zaka ja mafin ka ne ka lullubu kawai lokacin sanyi ne wannan yana cewa malam zan iya yin istikara akan rabuwa da matata saboda yawan sabani sannan idan zan yi me zan ce ah. <laughs> ai mun faɗi abin da za a ce wato shi saki ai shari'a ta shir'anta saki sai dai gaskiya ne baka sani ba sakin matan na alkhairi ne ko ba alkhairi ba zai wa ka ɗauka sake ta hutu ne sai ka sake ta kuma ka shiga damuwa ka shiga matsala duk matsalolin da kuke fama da shi idan kun yi ƴaƴa da ita wa zai rike maka wannan ƴaƴa saboda haka in abu ya kici ya kicin yawa kai istikara in inda za ka istikara kuma shine karatun da muka yi na istikara ka karanta wannan addu'an ka roki Allah ta'ala in rabuwa da ita shi fi alkhairi shi na Allah ya zartar maka da wannan abu in ba alkhairi bane kuma Allah ya canja maka mafi alkhairi shi sai zai sa maka haƙuri. ka ci gaba da haƙuri da ita ko ya canja halayenka ta daina maka wannan abin da take maka wannan yana cewa malam in an haifi yaro yaushe ne ya kamata a yi masa ba? ranar da aka haife shi ko sai ranar bakwai da safe za a yi bar ko kuwa da yamma ranar da aka haife shi ya kamata ni ban san inda aka samu bayan kwana uku ba ranar da aka haife shi kawai kai masa ba. in baka yi nan ba washe gari in baka yi ba washe gari in baka yi ba har zuwa da ranar suna kafin ranar suna amma son samu ai aka ce hikimar da yasa ai kira sallah a ne san dama saboda da in ya zo duniya ya zama abin da zai fara ji shine kalmar shahada to kaga a nan ne kenan amma in bayan kwana uku ne kai ya ji surutu da yawa ya ji hira da yawa kafin a sa masa kamar da haka ne bai baci ba za a iya yi din amma son samu ran da aka haife shi a masa kudubarsa na wannan yana cewa mutum ne yana aikata ayyukan banza kamar su na sata da sauransu sai wani ya kashe shi shin wanda ya kashe shin zai dauki laifukan da yake aikatawa kafin ya kashe shi kenan zai da laifin kashe shi daidai amma zai dauki laifukan sa wala ta zirwa ziratun isra ukra wani ba dauka laifin wani ai saboda ka in ka kashe shi ka dau laifin kashe shi me yasa zaka kashe shi saboda ka kana da laifin kashe shi da kai laifin sa kuma suna na tare da shi ba mai ɗaukan laifin wani ba ba a ce abin nan eh, wani ya dau zunubin wani ba ba ba yiwa saboda haka nasa zunubin na nan kai ma naka na kashe shi da kai ba tare da haƙƙi bayyana wannan yana cewa malam an hana ba da labari na mummunan mafarki to shin idan mutum yana neman shawara akan wani mummunan mafarki da ya yi shi ma wannan hanin ya shafe shi neman shawara da neman fatawa wannan ba ba da labari ba ba ka ga ba halatta a faɗi aibin mutum ba amma in fatawa za ka yi ko neman shawara sai ka zo ka ce ni ina da matsala da iyayena gashi gashi gashi ga abin da take min so da baka mafita ko a baka fatawa ina da matsala da babana gashi gashi ina da matsala da mijina duk wannan ya halatta in ababin neman mafita ne ko kuma ababin fatawa amma haka kawai kuma ba za ka je kai ta faɗa kai ta faɗa kana aiban kana aiban taso so da haka mummunan mafarkin ka kasa zuwa, hankalin ga ya tashi kana son ka je ka ga wani ya baka shawara ne mafita in ka je ka ga masa baka yi ne a wannan mai tambayar ya ce malam na kasance mai yawan kasala malam ya halatta na sha turamol guda ɗaya <laughs> don jiki na ya warware domin na ji daɗin bautawa Allah ko bai halatta ba <laughs> in ka sha ɗaya gobe za ka sha biyar ayi <laughs> <laughs> ai kasala ta da magani ba zai ka sha kwaya ba inna Allah lam yaj'al shifa ummatihi fi ma harrama alaiha Allah bai sanya waraka al'umma ta cikin abin da ya haranta ba za ka sha kwaya ka ce wai don kasala ba ai duk wanda kaga ya zama dan kwayan da aka yi fara ai daga kasala ne yana shan tiramol da ya dawo biyu ya dawo uku a haka har ya zama dan kwaya duk wanda kaga suke har suka zama ba za su yi komai ba sai sun sha kwaya saboda haka kasala maganinta farko kai addu'a Allah ya tsare ka daga kasala kai a kai du'a wal hammi wal hazan Allahumma inni a'udhu bika min al ajazi wal kasal wal buqli wal jumni wa ghala ka nemi tsari daga me daga kasalan kanta mazalla yana neman tsari daga ita na biyu ko maganin kasala shine kai yaki shedan ko kana kasalan ka ci gaba da aikin ka ka ci gaba da yi kana yi kana yi shedan da sai zai daina sa maka kasalan in kuma ka gane ciwo ne ka je ka nemi maganin ciwo don basu yana sa kasala ai sai ka ka nemi maganin basur ko dan kano ma ko makamancin wannan to za ka je wajen likita ya auna kan me yasa kake da yawan kasala zai iya gaya maka sai ka sha magani na halal wanda zai tafi maka da kasalan ka amma ba kwaya wanda za ta sa ka karfin jikin ka kuma ba za ka fake da wannan ka ce wajen kai ibada ba wato kai qiyamul layli ba haka alwasailu alwasailu za tu za tu barru alwasila shi ne kaida a musulunci ba za ka aikata haramun wai nan gaba za ka yi wani aikin alkhairi ba wannan aikin alkhairin da kai da ka bi hanyar haramun ba zai yafe maka zunuban da ka ɗauka na bin hanyar haramun ba yahudawa ne suke da irin wannan amma mu musulunci ba mu da wannan ka bi hanya ta halal ka roƙi Allah ta'ala ya cire maka kasala don kasala cuta ne yana hana mutum ya komai inda mutum mai kasala ne to gaba je ba abinda da zai a rayuwarsa ko aikin addininsa bai zai yanda ya kamata ba neman duniyarsa bai zai yanda ya kamata ba to ka bi hanyoyi na halal Allah ya kare ka daga su a mai tambaya ta gaba kuma cewa yake idan wato adoyi da aka karanta na wato kwanciya ana yi wa ana iya yi wa yara sannan kuma in sun firgita cikin dare me ya kamata a yi musu to abin nan eh, shi yaro kam kaga wannan adoyin da suka zo mutum zai yi wa kansa ne sai dai yaro saboda atul kursu tana magani ana tofi da ita su falaki da nasi da kulhu wallahu sai ya kamata yara a musu tofi ne a mu tofa musu kulhu Allahu da falaki da nasi da ayatul kursi Allah ta'ala ya kare su idan yaro ya birkita shi ma haka nan wa'in abubuwan su zaka me zaka tofa don galibi aljani ne ko shaidan to da haka da zaran yaro ya birkita ka karanta masa kulhu Allahu da falaki da nasi da ayatul kursi ka tofa masa insha Allah kuma zaka ga yaron ya nisu na'am daga ƙarshe akwai takardu da bayan Allah suke rubutawa kamar yadda aka saba suna neman malam da sauran 'yan uwa su taimaka musu da addu'o'i bisa bukatunsu a wajen Allah madaukakin sarki to masu bukatan addu'o'i Allah biya musu bukatunsu na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatunmu na alkhairi eh, wannan karatun da ya kamar yadda na faɗa yau za mu dakatar da shi insha Allah sai kuma mun haɗu a wurin tafsiri ko kuma bayan Ramadan za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba kuma wannan makasudin wannan karanta wannan littafin shine zikirin da ke ciki ya zama muna yi wannan duk wanda muka karanta anan bamu da shakkansa cewa daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne kowanne hadisi ma da ya kawo a littafin nan sai na koma asalin inda ya dauko wannan addu'a ne na tabbatar da cewa haka ne to da aka bamu da shakka ko miskar zaratin abin da muke karanta wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma in ka rike wannan to shine ba za ka rungumi bidiyoyi ba amma in ba ka rike na sunnan to ko shakka babu bidiyoyi kuma in sun zo za su rinjaye ka sai kai suna cewa ai ba sa son zikiri ba sa zikiri da sauransu su kuma zikirin da suke na bid'a to kai ka zama mai zikirin duk wanda ba zikiri ai yana da matsala kamar raye ne da mace ce. mace ce shine wanda ba zikirin Allah raye shine wanda yake zikirin Allah kai zikiri amma wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da kyau in kana yin ka san me kake faɗa ka san me kake faɗa so da haka wannan karatun yana da kyau ka neme shi ka saya ka dinga sauraron sa yau da gobe insha Allah za ka fara fahimtar addu'o'i sannan littafin kuma ya zama yana hannunka abinda ka haddace kai da ka abinda baka haddace ba kuma zaka iya yanzu azkaru tabal al-masa ko na baccin nan musulmi musulmi sun in kai na bakin gadonka in ka zo kwanciyar bacci kawai ka zo ka buɗe littafin ka ka karanta gaba ɗaya nan sai ka kwanta duk abin da ake bukata kuma yau da gobe in kana yi wallahi ka haddace yau da gobe za ka haddace nan ka rike addu'o'in sunna ka rike zikiri kowace akwai zikirin da za ka dinga yi idan mutum haka ya samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ya taimake mu sannan na biyu yana ba wa ƴan uwa hakuri wasu suna ganin kamar mun kan fara littafi sai mu bashi mu shiga wani littafi sani ni ina ganin ba haka wani, ni ina daga cikin masu yakan a fara littafi a jale shi ba gama ba a sa wani littafi sai dai mu abin da muka shi ne mun rufe wannan littafin za mu karanta wani ko mu tsoko wancan mu ci gaba abin da ya sa kuma muna duba muhimmancin abin da za mu karanta ne yawanci littattafan da muke wani sai mun yi shekara goma ba mu sauke shi ba to shi za mu dawo kuma mu karanta wasu ƙananan littattafai masu muhimmanci shi sa na ajiyar yazu sali na muke kitabu tafi wanda yanzu mun kusan gama shi idan muka gama kuma za mu za mu ci gaba da me riyadu salihin muka aje sauran littafi muke isnul muslim in muka gama shi kuma za mu zo mu tora akan littattafai mu amma ba canke muke yi ba kamar yadda wasu suke yi in ana tafiya ana tafiya da an zo babin sallah an gama babin sallah sai aje littafin sai a sake ɗauko wani da kana wuce babin sallah kuma ka shiga wani rikici kuma a karatu da an wuce babin sallah an shiga zakka rikici an shiga aikin haji an shiga irin su aure su ciniki da sauransu to kaga wannan ba daidai bane yanzu kura mutum addini ka koya masa gaba ɗayansa ibada da me da mu'amala to ba wai mun yi haka bane mu kowane littafi muka dauko muna kare sashi har karshe kafin ko mu dauko ɗayansa sannan na biyu kuma irin lattin da nake da jinkirin da nake yi ka zo kai sallan magariba kana jiran karatu tsakanin magariba da isha amma sai isha za a zo a fara karatu to shi ma sai ku yi haƙuri haka ɗabi'a ta take amma wani lokacin karatun ne yake sa hakan ne wani lokacin tun bayan la'asar da gai sallar la'asar zan zauna ina binciken karatun wallahi sai karfe bakwai da rabi nake gama karfe bakwai da rabi da kake jira na a nan ina ne ko ina nan ina fama hankali na tashi wata matsalan ma na kasa gane ina take in shiga nan in fita nan kafin in gano ta saboda ba na son in zo in faɗi wani abu wanda ni kaina ba da yake ni a kansa ko ban gama fahimtansa ba amma inda irin karatu ne kawai zo ne fassara kawai ko matsala ban yi taƙiƙin ta ba zan zo in faɗa kaga wannan da mai sauki ne ko kuma a ce a sati sau ɗaya nake da karatu ko sau biyu kaga wannan ina da lokaci da yawa amma kullum ba inda kake zuwa kawai nake karatu ba ko wuraren ina zuwa wasu wuraren da ya karatu kullum kai baka san ma ina zuwa ba kuma bana son ba ka sani saboda mai takaita maka wahala saboda haka kullum cikin aikin kenan ba wannan abu shi kaɗai mutum yake kuma sannan kwakwalwa tana buƙatar hutawa mutum ba huta sai a haukace yayi wallahi sai ka haukace to da kai ya bukata in kai kai kuma ka dan huta ka ta huta kafin ka sake me ka sake kuma duk lokacin da ka ta huta in ka dawo kafin nishadi a karatu to wannan shekarar mun yi ta yin karatu babu hutu babu wani dogon hutu sati ɗaya ne za a ce ba a yi ba ko ba ma hutun sati biyu cikakke ba ana ce ana ta har mutane suka gaji har wasu suka gaji <laughs> saboda yau da gobe kawai ana yi ba sa ni kuma na ce ba za a fasa ba so da mun yi shekara biyu da biyu a can ba ba mu yi ba ake ta tafiya ana ta tafiya a haka ne ana ta tafiya ni kuma ko da ka buɗe ne yake gaba na zan iya yin wannan karatun mai dame mu don da mutum takwas na fara mutum bakwai a wancan masallaci har aka dawo ta buɗe biyu din har ake har ake cika saboda haka duk abin da za mu faɗa za mu duba me zai amfani jama'a ne menene zai amfane ka sai a faɗa maka shi me zai gyara maka ibadanka ba muna duba me mutum yake so a masa wani ba wai kai me kake sha'awa kake jin daɗin sa izo in karantar da kai shi ba ba shi nake dubawa me zai fi amfanan ka ko da ba ka son sa shi nake dubawa in karantar da kai shi ni abun da na ɗauka kenan amma inda yanda kake so ne kawai akwai wasu masu sauki in nazo zan koya maka su cikin karamin lokaci kuma za ka yi nishadi ka tashi kana jin daɗi gobe ma za ka zo za ka jawo ɗan uwanka ma ya zo amma nan ni ba su ne me ba su ne a gabana ba abin da zai amfane ka wanda za a sha wahala kan a fahimce shi shine nake so in koya maka ina fatan mutane za su fahimce ni kuma su dinga yin hakuri a bisa yin wanda suke ji da bacci da sauraro da kozawa da sauransu ni ma kuma ina shan wahala din kamar yadda kuke shan wahala ubangiji ta Allah ya kare mu Allah ya kara mana imani Allah ya ba mu dogewa akan gaskiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon binta Allahumma adina fi man hadaita وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة